jama'atu ta kalli wannan abu da ya cewa wannan shine farko a tarihi cewa har a shiga cikin masallaci har an ta da kabara za a yi sallah wannan bala'i ya afku to shi yasa nace mun kaɗu kuma mun girgiza wannan al'amari hatsarinsa da tsautsayinsa Allah kaɗai ya san yadda al'amarin ke shi yasa muka yi wannan kira da babban murya mu kuro mu yi hankali ko mu buɗe idanuwanmu yanzu dai na ɗaya bangare ɗaya ga limaman masallatai na biyu ga kwamitocin masallatai na uku manya a unguwanni da dattijai maza da mata yara da ƙanana lallai lallai ya zamanto wajibi mu zauna mu rika tattauna harkokin da suka shafi tsaro tun da yanzu mun zamanto 'ya'yan bora in an taɓa mu ma an kashe mu kamar ma ba a yi komai ba kuma har a yau da muke magana ba a zo an zartar da hukunci akan wani da aka kama ya yi wannan ta'asa ba tun da gwamnati ta gagara to mu kuma lalle-lalle ba za mu zauna kara zube ba tun da dokoki ma suna nan sun tabbatar da mutum ka ɗauki kariya a kansa so aka dole ne mu zauna mu tattauna don ya zamanto mun ɗauki matakai mu ma da za mu iya tsare wato kawunanmu ba mun ce a yi tashin hankali ba ba mun ce a yi hatsaniya ba a'a tattaunawa ce za a yi a ga wata hanya za a bi kuma wato kowace unguwa ko kowane lardi ko kowane ƙauye ya san me ya kamata wato ya yi kamar yadda ake shirya harkoki na 'yan banga lokacin da rashin tsaro ya addabi mutane. Akwai waɗanda suka alakanta wannan bom da kiraye-kirayen da kuka yi ciki har da shi mai martaba sarkin Kano cewa lokaci ya kai a ɗauki mataki al'umma su yi ƙoƙarin ganin kare kansu. Kuna nan akan baka ku cewa kowa ya kokarin ganin ya kare kanshi a halin da ake ciki ko kore kun janye babu gudu babu kuma ja da baya al'umma idan kowa ya bude shugabanni limamai malamai dattijai attajirai 'yan kasuwa kai har 'yan keken na har kowa da kowa ya zamanto ido ya bude kuma akwai basira ba a shuru duk inda aka ga dugu-dugu to a duba a gani wannan tanan za mu samu wato mm, mm, mm, warakar waɗannan al'amura in Allah ya yadda wasu na ganin kamar maganar kariyar kai tana magana ne kamar ta ya mutsi saboda in mutum ya ce zai kare kanshi da kanshi kama an tsallake doka me kuke nufi ta kamar mai abin da dai muka faɗi shine cewa dattijai da malamai da masu anguwanni da manyan 'yan kasuwanmu da kowa da kowa muka ce a zauna ne a ga inda za a kare kai ba ce a kai wani hari ba ba mu ce aiko ba ana a buɗe ido a fahimci kai kawo na mutane ta nan za a iya gano wanda ba a yadda da motsinsa ba to a ce mishi kai wane ne kai kuma me kake yi wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske kuma duk duniya ai akan taimaka da irin waɗannan abubuwa